وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى قيل لأن اعتصامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدح مدحه والثناء عليه وذكر آياته واعتصامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحظ غيرنا أو لمنعه أو تصديق خبر أو تكذيب ومن قال لغيره أسألك بكذا فإما أن يكون مقسما فهذا لا يجوز بغير الله تعالى والكفارة في هذا على المقسم لا على المقسم عليه كما صرح بذلك أئمة الفقهاء وإن لم يكن مقسما فهو من باب السؤال فهذا لا كفارة فيه على واحد منهما فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفا بمخلوق وذلك لا يجوز وإما أن يكون سائلا به وقد تقدم تفصيل ذلك وإذا قال بالله افعل كذا فلا كفارة فيه على واحد منهما وإذا قال أقسمت عليك بالله لتفعلن أو, أو والله لتفعلن فلم يبر يبرق قسمه لزمة الكفارة الحالف والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب السؤال به وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول أقسمت عليك يا ربي لتفعلن كذا كما كان يفعل براء بن مالك وغيره من السلف فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشأث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر وفي الصحيح أنه قال لما قال أنس بن النضر بن النضر والذي بعثك بالحق لا تكسر لا تكسر ثنية الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر فهو إقسام عليه تعالى وليس إقساما عليه بمخلوق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 ga watan jumada thaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan eh, ɗaya ne ko yawwa ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida haka ne ko miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako-mako inda muke karatu cikin littafi mai suna ka'idatun jarida fit tawassul wal wasila واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بعد الهجرة وأنكم kuma shine darasinmu نسب na ما da shida malam قيل الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم عليه إلا به فهل لا قيل يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى ما لن يتي دا أتي ونزيتي أي شيء أبنجي mai girma da buwaya yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa yana rantsuwa da dare yana rantsuwa da rana yana rantsuwa da yini yana rantsuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa to da wani zai ce tun da shi ubangiji yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa walaysa lana an nuqsima alaihi illa bihi amma mu bayi ba mu da damar mu yi rantsuwa mu yi masa rantsuwa sai da shi ba za mu yi wa Allah rantsuwa ba sai da shi fa hal la to me ya hana ba za a ce ya juzu an yuqsama alaihi bi makhluqatihi shi ma Allah za a yi masa rantsuwa da halittunsa tunda shi yana rantsuwa da halittunsa mai zai hana ba za a ce shi ma in za a yi masa rantsuwa a yi masa da halittunsa ba amma idan mu ya mu za mu yi rantsuwa mu yi wa juna rantsuwa da Allah amma in tsakaninmu ne da shi to mu yi masa rantsuwa da halittunsa shin da shi ma yana yi mana rantsuwa da halittunsa wa an la yuqsamu ala makhluqin illa bil khaliqi ta'ala da a ce wani zai faɗi wannan maganar kila sai a ce da shi bi makhluqatihi min بمخلوقاته من wa thana'i alayhi wa dhikri ayatihi rantsuwar da Allah madaukakin sarki yake yi da halittunsa wannan yana shiga ƙarƙashin yabo da Ubangiji yake ma wannan halitta da kuma ambatan ayoyinsa wato yayin da Allah madaukakin sarki zai rantse da rana ko ya rantse da wata ko ya rantse da dare ko ya rantse da walaha waɗannan rantsarantsar da ubangiji yake yi akwai ishara zuwa ga ayoyinsa masu girma da yakinsa a cikin waɗannan abubuwan da yake rantsuwa da su yayin da yace wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha waɗannan rantsarantsar da ubangiji yayi dukkaninsu suna nuna irin ayoyin da ubangiji da ikonsa da kudurarsa da abubuwan mamakinsa da ya halitta a cikin waɗannan abubuwa da ya rantsuwa da su kamar yana jawo hankalinmu mu bayi da mu yi la'akari mu ɗau izina daga ƙarƙashin waɗannan abubuwan da yake rantsuwa da su wato kowane abu daga cikin abubuwan da ya rantsuwa da su da shi za ka ga cewa wani babban abu ne wanda yake tattare da ayoyi ubangiji ya yi wannan ko ya yi rantsuwa da ainihin garin makka misali wa hadha balad al-amin wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadha balad al yayi rantsuwa da da attin baure da zaituni da kuma dutsen tur sina da kuma garin makka yayi rantsuwa da waɗannan abubuwa akwai yabo a cikin wannan rantsuwar kamar ubangiji yana yaba mu waɗannan gurare ne da waɗannan abubuwa akwai yabo da kirari gare su to wannan ita ce hikimar da ta sa ubangiji yake yin rantsuwa da abin da ya zaba daga cikin halittarsa kuma ubangiji fa'alu lima yurid ne karshen dai abin da zaka faɗa kenan ka ce ubangiji mai yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama da ko menene ma sai ya rantsi amma kai bawa saboda kai ubangiji ya maka iyaka kai a ƙarƙashin sa kake kai yancinka me me abin da takaitacce ne ba yanci ne sake ba ka yi abin da ka ga dama a'a kana karkashin ubudiya ne ta ubangiji to a wannan lokaci sai ka fahimci cewa akwai inda ubangiji ya sanya maka shinge akwai layin da aka shata maka ba a yadda ka ketare shi ba amma ubangiji babu wanda ya isa ya shata masa irin wannan hukumabin na irin wannan layin la mu'aqqiba li hukmihi wa iqsamuna nahnu bidhalika shirkun mu mu ce za mu rantse da irin abubuwan halittu da Allah ya rantsuwa da su mu ma mu ce za mu rantse da su to shirka ne idan aqsamna bihi idan mu ma muka rantse da dare ko muka rantse da rana ko muka rantse da wata ko muka rantse idan muka yi haka to mu mun yi shirka li ghayrina aw li man'ihi aw tasdiq khabarihi aw takdhibihi idan muka rantse da wani abu daga cikin halittun Allah domin mu kwadaitar da wani mu akan aikata wani abu ko mu hana shi aikata wani abu ko mu gaskata wani labari ko mu karyata shi wato mu yi amfani da rantsuwa da ba Allah ba wajen mu kwadaitar da junanmu ko mu kwadaitar da wani mu akan aikata wani abu ko ya hana wani abu ko gaskata wani labari ko karyata wani labari idan muka yi haka mun yi shirka wa man qala li ghairihi as'aluka bi kaza wanda kuma zai ce ma wani ina roƙonka dan kaza fa imma an yakuna muqsiman ko dai ya zan mai rantsuwa ne yayin da ya faɗi wannan kalma fa hadha la yajuzu bi ghairi Allah ta'ala in ka ce wannan rantsuwa ce to sai mu ce yin rantsuwa da wani Allah bai halitta ba wal kaffaratu fi hadha ala al muqsim la ala al muqsami alayhi tana zama wajibi ne idan an mutum ya rantsuwa akan shi mai rantsuwan ba akan ainihin wanda aka yi rantsuwan da shi ba saboda haka in kai rantsuwa gare ni akan zaka aikata wani abu ko ka rantse cewa sai na yi maka wani abu kuma sai ban yi ba kai ne zaka ɗauki nauyin kafarar ba ni ne zan ɗauki nauyin ta ba yayin da zaka ce wallahi sai ka ba mu wani kaza ko wallahi ba za ka je guri kaza ba sai kuma in hana shi ko kuma in je gurin da ka ce ba zan je ba to yayin da na yi wannan kai ne mai yin kafara ba ni da na je ba ko ba ni da na hana ba kai ne mai rantsuwar saboda haka kai za ka ɗauki nauyin rantsuwarka wal kafaratu fi hadha ala al muqsim la ala al muqsami alayhi kama sarraha bidhalika a'immatul fuqaha kamar yadda malamai masana fiqhu suka bayyana wa in lam yakun muqsiman idan kuma bai zan bai rantsuwa ba faɗar cewa as'aluka bi kaza ina roƙonka dan kaza in ya zan ba rantsuwa bace fa huwa min babi su'ali ta wannan yana daga cikin babin roƙo da lallashi da kamun kafa fa haza la kafarata fihi ala wahidin minhuma kaga tunda ba rantsuwa bace idan har ɗayan da aka roƙa bai yi abin da aka roƙe shi ba kaga babu kafara akan sa babu kafara akan mai waccan magana tunda ba rantsuwa bace fata bayyana anna sa'ila lillahi bi khalqihi sai ya kasance bayani ya fito karara kenan wanda duk zai roki Allah ta hanyar wani halittu nashi halitta tashi ya ce dan wane ko dan halittar wa abin nan dan darajar wane kai mun kaza ko zatin sa in ma an yakuna halifan bi makhluqin ko dai ya zan yayi rantsuwa da wani mahaluki idan ka dauki wannan ababin rantsuwa wa zalika la yajuzu kaga kuwa rantsuwa da mahaluki bata halitta ba wa in ma an yakuna sa'ilan bihi ko ya zan yayi roko ta hanyar kamun kafa da shi wa qad taqaddama tafsilu zalika bayanin wannan kuma ya riga ya gabata duk littafin an gina shi ne akan wannan bayani wa idza qala billahi if'al kaza fala kafarata fi ala wahidin minhuma da wani zai ce billahi dan Allah yi kaza sai wanda aka ce ya yi din kuma sai ya ki fala kafarata fihi ala wahidin minhuma kaga wannan ba rantsuwa ba ce. don haka babu kafara akan ɗaya daga cikin su mutanen nan guda biyu da mai cewa dan Allah din da wanda aka cewa dan Allah tunda cewa dan Allah ba rantsuwa bane wa idza qala aqsamtu alayka billahi la taf'alanna Au wallahi la taf'alanna falam yudirra qasamahu lazimat al-kaffaratu al da ace zai ce aqsamtu alayka na rantse maka da Allah aqsamtu alayka billahi na rantse maka da Allah la taf'alanna lalle sai kai kaza aw wallahi la taf'alanna ko yace wallahi sai kai kaza falam yubirra qasamahu shi kuma wannan da aka yi masa rantsuwa din bai ainihin kubutar da rantsuwar mutumin nan ba bai kubutar da shi ba daga wannan rantsuwar lazimatil kafaratul halifa to kafara ta lazimci wannan mai rantsuwar shi mai rantsuwar shi zai yi kafara ba wanda aka yi rantsuwar ba wallazi yad'u bi sigati su'al fa huwa min babi su'ali bihi wanda kuma zai ce billahi if'al kaza dan Allah yi kaza wannan siga ce ta roƙo ba siga ce ta rantsuwa ba kaga babu maganar kafara yayin da wanda ka roƙa din bai yi abin da ka roƙe shi ba wa amma idza aqsama ala Allah ta'ala mislu an yaqula aqsamtu alayka ya rabbi la taf'alanna kaza amma idan yayi rantsuwa ga Allah yayi wa Allah rantsuwa misalin ya ce na rantse maka Allah aqsamtu alayka ya rabbi la taf'alanna kaza yace Allah na maka rantsuwa lalle sai kayi kaza kama kana yaf'alul bara'u ibn malik wa ghayruhu min as-salaf kamar yadda bara'u ibn malik yake yi da shi da wasu daga cikin magabata bara'u ibn malik sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama dan uwa yake ibnu malik dan uwa yake ga anas dan malik kuma yana daga cikin waɗanda ake sifanta su da cewa mujabu addu'a waɗanda in sun yi addu'a ba ta faɗuwa ƙasa in sun yi addu'a Allah maɗaukakin sarki na karɓa su shine wanda muka taɓa faɗa idan an fita yaƙi yayin da al'amura suka rincaɓe mushrikai suna neman su yi rinjaye a wurin yaƙi mayaka musulmi sukan zo su same shi su lallashe shi akan cewa ya yi rantsuwa Allah ya ba su nasara shi kuma ya yi rantsuwa uqsimu alayka ya rab latamnahuna aktafahum na rantse maka ya ubangiji sai ka ba mu nasara akan su kuma da karshe sai musulmi su yi nasara akan waɗannan kafirai to bara ibnu malik yana wannan faqad sabata fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisi sahihi manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa rubba ash'atha akhdara dhi timraini madfu'in bil abwabi law aqsama ala allah la abarahu wato akan sami mutumin da yake mai cimbiri cimbirin kai wato gashin sa abin nan cimbiri cimbiri haka a dukunkune akhbara kura-kura zai tsimrai ne wanda yake da wato tsofaffin tufafi ko matattun tufafi madfu'in alal abbil abwab wanda ake ture shi yayin da ake shiga gidan daji ko ake shiga guraren tarurruka shi idan ya zo sai a ture shi ko kuma idan ya zo ya yi sallama aka buɗe ƙofa aka ganshi haka kansa cibiri-cibiri ya yi ƙura-ƙura ga kayansa duk sun mutu to sai kaga kawai an rufe kofa kai ne ma za ka fito da ni da gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan samu irin wannan mutum lau sama alallahi da abarra da zai yi wa Allah rantsuwa lalle da Allah ya kubutar da shi ya biya masa bukatarsa da zai ce wallahi ubangiji za ka yi kaza to ubangiji zai masa wa fi sahihi ya tabbata cikin sahih sahih bukhari da muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wa sallama yace lamma qala anas ibn nazar. yayin da Anas ibn Nadar <clears throat> yake cewa wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru saniyatu rubayy rubayy ake karanta ta bil ba'i wa tashdid al ya sunan mace ne lokacin da Anas ibn Nadar yake cewa na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya haƙoran rubayya ba yayin da ita rubayya din uwarsa ce rubayya bintun nabar yayin da ta yi rigima da wata yarinya daga cikin yaran al'ansar sai ta karya mata haƙoranta na gaba guda biyu to shine yan uwanta suka zo suka ce sai an ɗau fansa an yi kisasi ita ma rubayya an karya mata haƙoranta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su karbi diya su haƙura da kisasi sai suka ce su ba za su yadda ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a yi kisasi lokacin da dan uwanta Anas ibn Nadr ya zo ya ji cewa mutanen nan sun nace sun dage akan cewa kisasi za a yi sai ya yi rantsuwa ya ce na rantse da wanda ranka yake wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullah ba za a karya mata hakora ba kaga ya yi rantsuwa idan har aka yi kisasi aka karya mata hakora tilas sai ka fara to da yake yana cikin bayin da addu'arsa ba su ta faduwa kasa banza wannan rantsuwar da yayi sai ubangiji ya kubutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya anas kitabullahi qisas anas ka fa sani abinda ubangiji ya wajabta shine kisasi ubangiji ya ce wasin da bisin wanda ya karya haƙuri a karya nashi haƙurin tunda ta karya ma wannan yarinya ta su haƙuri ita ma sai kai haƙuri a karya nata haka alqur'ani ya ce kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi idan har sun tsaya akan sai an yi kisasi ya fasa wannan kisasin dan kawai Anas ibn Nadir yi rantsuwa fa'afal afal kuma sai mutanen suka yafi wanda a farko manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi su yafe ba su yafe ba da yayi rantsuwa kuma sai Allah madaukakin sarki ya cece shi nan da nan sai kuma ya kinsa ma waɗannan mutane afuwa sai suka ce sun yafe fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarra lalle daga cikin bayan Allah akwai irin mutanen nan da a ce za su yi wa Allah rantsuwa tabbas ubangiji zai kubutar da su saboda haka Anas ibn Nadr yana cikin su Albara ibn Malik yana cikin su Sa'ad ibn Abi Waqqas yana cikin su da dama daga cikin sahabbai suna cikin waɗannan irin su Sayyidina Ali irin su Aisha duk an ga wannan tare da su cikin tabi'ai an samu irin wannan da dama kawai Busr ibn Sa'id wata rana wani mutum ya zo gurin Al-Walid wato Walid ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin sarakunan bani abin nan bani umayya sai wani mutum ya zo ya kai wato ya zo ya yi masa sharri a gabansa ya ce ai yayi kaza yayi kaza sai walid ya aika aka kira busur ibnu sa'id busur ibnu sa'id tabi'i ne daga cikin wato amintattun tabi'ai sai ya zo ya samu wannan mutum zaune gaban alwalid jikin mutumin nan sai ya fara bari domin ƙaryarsa za ta bayyana sai yi walid ya ce kai busur an ce kayi kaza kayi kaza ya ce shi ganye yi ba ce to ai ga mutumin da ya ce nan kayi ya ce kai yanzu za ka rantse na yi ya ce na rantse kayi sai busur ibn sa'id ya ce ya ubangiji in har ni mai gaskiya ne ya ubangiji ka nuna gaskiya ta tare da wannan mutum mutumin nan bai tashi da gurin ba sai da ransa ya fita daga cikinsa wato a mace aka ɗauke shi to irin wannan tana faruwa da dama ta faru a cikin sabai ta faru a cikin tabi'ai a lokacin da muka yi tarjama sa'ad ibn abi waqas a mu na at-tajrid as-sarih mun faɗi irin wannan falalar tashi haka nan al-ala ibn al-hadrami sahabi ne shi ma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ake karɓar addu'a su idan sun yi ba ta faɗuwa yayin da aka fita jihadi za a je a buɗe garin abin nan garin da rai lokacin sayyidina umar ne a lokacin ruwa yanke wasu habbai gashi ba su ba ruwa tare da su kuma sun ba su isa inda ruwa yake ba ga lokacin sallah yayi abu huraira yake cewa nan ne naga abubuwa guda uku na falalar wannan mutum al'ala ibn al hadran ya roki Allah cewa ya ubangiji in dai har mun fito jihadi fi sabilika mun fito ne dan mu ɗaukaka kalmar ka ya ubangiji ka ba mu ruwan da za mu sha mu alwala sama babu komai fayau amma nan take sai ga ruwa malam ya kece daga sama sahabbai suka sha suka yi wanka suka yi alwala suka yi ibada suka yi guzuri bayan wannan ruwan da ya sauka ƙasa ya ce kuma sai ya addu'a cewa ya ubangiji ruwan nan kada ka bar shi bayan mun amfana da shi saboda kada ma abokan gaba su ma su zo su mori wannan karaba tashi sai ya addu'a ruwan ya kafe ruwan da ya taru a ƙasa ya kafe da aka yi tafiya sai wani mutum ya ce ya yi mantuwa a inda aka tsaya din nan aka yi rurumi aka yi alwala aka yi sallah zai koma ya je ɗauko abin da ya manta yana zuwa gurin sai ya samu gurin ya kafe kaf ba komai ya bushe kamar da ɗai ba a taɓa yin wani ruwa abun ba nan ma Allah ya karɓi addu'arsa da aka zo za a tsallake wannan abin nan aka zo za a shiga wannan gari sai ya zanga ruwa ya kawo sai ya tafi yadda za a iya ketarawa a nan ma sai ya addu'a ya ubangiji idan har mun fito jihadi ne don ɗaukar kalmar ka ya ubangiji ka ketarar da mu ruwan nan nan take suka kutsa da dawakansu ya ce shi mai bada ruwari yake cewa ko sirdunan dawakanmu ba su jike ba balle mu mu jike haka suka duka tafiya akan ruwa suka ketare waɗannan abubuwa guda uku a wata ruwayar ta abu huraira da yake faɗa ya ce ya yi addu'a kuma cewa ya ubangiji ko na mutu ya ubangiji kada ka ba ma wani dama ma ya ga al'aurata yayin da ya yi shahada yabin da yayin da ya rasu aka yi masa jana'iza aka binne shi sai ya kasance bayan an tafi sai sahabbai sai suka ce ai kuwa akwai kullin da suka yi na likafaninsa ba su cire ba ya kamata a je a kwakwance shi tun ma ba a ɗau lokaci ba suka koma sai suka nemi kabarinsa sama da ƙasa suka rasa a wata ruwaya tana cewa ya yi addu'a yake cewa ya ubangiji ka ɓoye kabarina kada ka nuna kowa kabarina da suka koma sai suka nemi kabarin sama da ƙasa suka rasa ya ɓace to wannan yana daga cikin shi ma waɗanda suke da wannan karama in sun yi addu'a ubangiji na karɓar addu'arsu to su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba ash'asa aghbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarrahu kuma wannan ana samun su a ko ina a kowane lokaci wata karama ce da ubangiji yake bawa bawansa kuma samun wannan karama ba yana nuna cewa kafi kowa ba ba wai yana nuna cewa dukkan wani wanda ba haka yake ba kafi shi kada a zaci cewa kuma wanda yake irin wannan kuma ya zama waliyin da yafi kowa za a rika zuwa ana yin wasu tsarface tsarface a jikin a jikinsa ko yana da rai ko bayan ya mutu a'a wata baiwa ce da ubangiji ya ga dama sai ya karrama mutum da ita ta a akwai da za su fi shi ibada da tsoron Allah da takawa da tsantseni amma ubangiji ba lalle ne karrama su da wannan ba an fahimta sauraka wata wata mauhiba ce dai da karama ta ubangiji ita karama ba wai tana nuna ko da yaushe dan wani ya samu wata karama wani bai samu ilinta ba kuma shikenan mai wannan karama ya fi kowa wanda ba da ita shi yasa za ka cikin sabai wani an sifanta shi da wannan wani ko ba sifanta shi da haka ba amma ba shi yake nuna cewa an fi su ba shi wannan da ake ta magana akan su su ala ibn al-hadrami su al-bara ibn malik su al-anas ibn nadar kaga ba za ka ce sun fi al-asharatul mubashirin bil janna ba ba za ka ce ainihin sun fi abin da alkulafa al'arba'a ba da dama daga cikin sahabbai waɗanda suke manya-manya abubakar umar ai ba ba sai fanta su da wannan ba amma kuma wannan ba shi yake nuna an fi su ba ko an fi su daraja an fi su martaba kuma wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai ya takaita ne akan a zamanin sahabbai ko a zamanin tabi'ai ba a kowane lokaci ana iya a samu wannan ibnu ya yi magana akan irin wannan a wasu littattafansa inda yake cewa bai dace ma wasu su rika ruduwa da wannan ba har su ɗauki wani matsayi ko wani rawani na girman kai su dora wa kansu su ɗauka su na musamman ne a gurin Allah ya zaɓe su don haka ne ma in sun yi addu'a ba ta faduwa sai hakan su ya cimma ruwa ibnu taymiya ya ce to wasu suna samun rudu ta irin wannan hanyar sai kuma su shiga wata hanyar da Allah baya su ashe kenan kaga samun wannan ba shi yake ba mutum lasisi ba kuma ya rika shata wa kansa hanyoyin da ya ga dama ya rika faɗar abin da ya ga dama ya rika ɗora mutane akan abin da duk ya ga dama wanda ya saba wa shari'a an gane ku. wa hadha min billahi la taf'alanna hadha la taf'alanna wannan abin da manzo sallallahu alaihi ya faɗa yana daga cikin rantsuwa ga Allah na cewa lallai sai yayi wannan al'amari fa huwa iqsamun alaihi ta'ala walaisa laysa alaihi bi makhluq kaga anan rantsuwa ce ga Allah ba rantsuwa bace da wani mahaluki ga Allah a'a shi da Allah din aka rantse cewa lalle sai yayi kaza وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد تقدم أن ما يذكره بعض الآمة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه في هذا في هذه الحال التوسل به كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين للأنبياء ولا غيرهم للأنبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئمة العلم وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقي فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعلا ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد ابن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى فلم يعرف صحته وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه وليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم والذين يتوصلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها malam ya ci gaba da cewa wa qad taqaddama wa yanbaghi ko wa yanbaghi lil khalqi an yad'u bil ad'iyati shar'iyya yace ya kamata ga mutane su rika yin addu'a addu'a da shari'a ta zo da ita addu'a ta shari'a allati ja'a biha alkitabu was sunna addu'ar da alqur'ani da sunna suka zo da ita fa inna dhalika la raiba fi fadlihi wa husnihi yin haka babu ko shakka abu ne mai falala abu ne mai kyau wa annahu siratul mustaqim kuma yin haka shine tafarki madaidaici siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa tafarkin waɗanda Allah ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai da shuhada da salihai kuma wato wannan tawaga tawaga ce wacce ubangiji ya albarkace ta wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su zan su ne tawaga abu yayi kyau a nan nasiha ce ibnu taymiya yake kaddamarwa bayan ya yi maganganu a baya sai kuma ya shigo da nasiha ga masu karatun littafinsa ko masu saurarensa cewa ya kamata duk wanda zai yi addu'a ya yi addu'ar da shari'a ta zo da ita ya yi addu'ar da alƙur'ani da sunna suka yadda a yi kuma ya kwaikwayi magabata na kwarai wajen yin addu'arsa ya bincika ya bibiya yaya annabi ko annabawa suke addu'a yaya sahabbai suka yi addu'a yaya tabi'ai da salihai suka yi addu'a duk wanda zai roki Allah ya kamata ya bi wannan tafarki na waɗannan mutane domin su ne mutane wanda shiga tawagar su babu asara a ciki duk wanda ya shiga tawagar su babu shakka ya shiga tawaga wacce take mai samun riba mai rabauta a gurin Allah amma duk wanda zai kirkiri wasu hanyoyi na addu'a wanda yake tsammanin ta karkashin zai cimma nasara babu shakka wannan ya saki layi ya bar hanyar waɗannan bayan Allah da Allah madaukakin sarki ya ce ita ce tawagar da ya kamata kowane mutum ya nemi shiga karkashin inuwarta a yanzu kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa da sunan addu'a yadda aka mayar da addu'a wata harka ce kamar wani bokanci bokanci addu'a ce amma sai ka ga abubuwan da ake ratsawa a cikinta ya saba wa shari'a ta annabi ya saba shari'a ta sahabbai ya saba wa shari'a ta magabata abubuwan da zaka ji an shigo da su cikin addinin musulunci da sunan addu'a idan ka tambaya cikin magabata wane ne ya taba roƙon Allah ta irin wannan siga ba za ka samu an ba fa amma sai ka samu waɗanda za a nuna su a cikin al'umma a ce su ne malamai su ne kuma masu daure ma wannan abin gindi wani lokaci ma su ne za ka samu suna ƙirƙirar waɗannan hanyoyi domin a samu kuɗi ta karkashin su wani gani yake idan baka sabunta abin ba ka zo da shi cikin wata siga mai ban mamaki to ba za ka yi ciniki ba saboda haka bara ya gaya maka cewa addu'ar ba za ta yiwu ba sai an kawo kuɗi kaza sai an kawo sai an yanka sai an yanka wani bakin ɗan taure ko zakara ko sai an yanka shanu ko san ma in za a yanka shi a tsaye za a yanka shi a rika kawo wasu sigogi da wasu irin a sharuɗa domin kai ka ɗauki cewa abin mai muhimmanci ne ba za a yi maka addu'a ba irin ta gama gari ka ɗauka wannan addu'ar ba ordinary ba ce to sai ka fi jin cewa eh za ta yi kawai ka zo ka samu musulmi a cikin masallaci ka ce da shi wane ina da bukata a wurin Allah ta alkhairi idan ka gama sallah ta nafila ko farilla dan Allah ka sa ni cikin addu'a Allah ya biya min bukatata sai kaga cewa a wannan ai addu'ar ba ba ta da kaifi ba lalle ne ta yi nasara ba amma da za je gurin malamin ya ce to kaga wannan addu'a da za ka yi to sai ka kawo wani ɗan hasafi sai ka yarda cewa eh lalle aiki zai maka tunda ba kyauta zai yi ba sai ya karbo wani hasafin ka kaga tun daga nan ya rushe maka alakar da take tsakaninsu da Allah ya gaya maka ba mai kyau bace da inda ikhlasi zai yi ba zai tambaye ka hasafi ba ya ce to amma fa sai an ba da wani kuɗin sadaka ba zai ce nashi bane sai ce sai an ba da sadaka ba kuma zai yarda ka je kai sadaka ba tsakaninka da Allah a'a shi ne zai karba ga kenan shi ne sadakar kamar ya ce sai ka biya ne to amma wai irin tawalu din nan sai ce sai an ba da sadaka to a sadakan ma in ka bashi kaɗan zai iya renawa za ka ga fuskarsa ba walwala ko ya ce maka to za mu yi maka saukar alkur'ani kaza za a sauke maka alkur'ani sau talatin sau arba'in sau hamsin sau ɗari da goma sha hudu wai idan an yi maka haka za ka samu biyan bukata ka babu shakka wannan bid'a ce ba yardar Allah ake nema ta karkashin wannan ba hushinsa ake nema domin ubangiji allantakarsa shine ka bi abin da ya tsara maka ba wanda kai ba wanda kai ka tsara wa kanka ba kuma addini ba wai wani abu ne na wasa kowa ya ga dama yayi addinin musulunci ba addinin kiristanci bane kiristoci da su addinin su dukkan wani ma fada fada fada a cikin coci prophet ne za a iya masa wahayi muna tsaye sai ce masa an masa wahayi kuma ta zauna a addinin kiristanci saboda yadda aka zagula shi aka alkur'ani ya kira su jahilai saboda ka duk wani fada fada a coci shi ma wani annabin ne don haka yanzu sai rinsa ido ya ce an masa wahayi kuma a bi shi a haka to musulunci ba zai taɓa yarda da wannan ba wannan abu ba zai karba a musulunci ba to amma mutum yana musulmi kuma ya yarda da wannan a rika shata abubuwan da ba su da tushe a rika ganin kuma wata karkashin sa ne za a cimma nasara wallahi ko ubangiji ya baka abin da kake nema ta wannan hanyar ka tabbata ta lala yake maka wa umli lahum inna kaydi matin sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ce zai musu istiraji zai musu talala ta yadda ba sa tsammani yana saurara musu ne ranar da ubangiji zai kama su za su ji ba daɗi to kuma a mayar da wannan shine addini kaga malamai waɗanda ake ganin su malamai ake cewa da su malamai su ne za su rubuta proposal a gurin gwamnati a rubuta proposal saboda suna zaune an juye an zube su an ce su ma wani aiki suke wa gwamnati amma kuma ba a ba su aikin da za su yi ba don haka dole ne su nemi hanyar da za su nemi abinci to sai su rubuta proposal a aika wa gwamnati a ce to za a yi addu'a za a yi wa gwamna addu'a amma sai a fitar da miliyan tara zuwa goma saboda haka sai a zo a yi list din malamai da na gaskiya da na karya da ma wanda bai yarda da wannan ba za a iya yin list sa dan ba kai masa za a yi ba saboda haka sai a yi list a yi ha babba ha karami gwargwadon nauyinka in kai dan ajin masu nauyi ne ka san ka zai zama ya nauyi in kuma dan ajin masu sakayo ne ka san ka zama sakayo a je a kai wa gwamnati ita kuma gwamnati kada a ce ba ta yi da malamai sai ta ɗauki wannan kuɗi ta bayan dan ita ma akwai ta inda za ta fitar da nata saboda haka sai a zo a basu ana basu daman kowa daman a list sa ga abin da aka rubuta zai karba kenan wanda kuma aka rubuta sunan shi tare da cewa an san shi ba yin abin yake ba amma an sa sunan shi to su waɗannan da suke jagoranci abin kuma su za su rabe kasansa shikenan kuma kowa ya je gidansa ya sayi nama ya sayi zuma ya sayi kifi ya sayi yan kaji ya sayi abin nan kindirmo ya haɗa kayan daɗi a gidansa ita ce yana baccinsa abinsa ba abin da ya dame shi an gama to kaga irin wannan fada ne da Allah domin addinin kake lalatawa addinin ake lalatawa kuma da sunan addini duk sharholiyar da mutum zai je yayi yayi sharholiyarsa ba tare da ya dangana wannan da addini ba ya fi masa sauki amma kai abu a ƙarƙashin addini da sunan addini wanda ya faɗa ne domin a lokacin Allah kake tsokana yau ka ce wannan harkar kace za ka kirawo yan abin nan yan kaɗe-kaɗe yan wasanni a zo a yi abubuwan ba addini ka kira abin ba wannan za a yi maka kallo da cewa wani mutum ne wanda duniya ta sa shi a gaba bai damu da kaza bai amma wanda zai kira abin addini ya ci dukiyar da yawa a ƙarƙashin addini sannan ya ɓata addinin babu shakka wannan ya fada ubangiji ya fi fushi da wannan sama da komai to shine nan ibn taymiya yake cewa ya kamata ga mutane su rika yin addu'o'i da shari'a ta yadda su wanda alqur'ani da sunna suka zo da su babu shakka wannan shine abin da yake da falala kuma shine mai kyau kuma shine tabarkin waɗanda ubangiji ya zaba ya fifita su cikin al'umma ya ba su ni'ima annabawa siddiqai shuhada da salihai mutum ya shiga cikin wannan tawaga to ya dace yace wa qad taqaddama anna ma yadhkuruhu ba'd al-amma min qawlihi sallallahu alaihi wa sallama idza kana lakum hajatun fas'alu Allah bijahi hadithun batilun lam'yar yarwihi ahadun min ahli al-ilm wala huwa fi min kutub al-hadith yace magana ta riga ta gabata a baya irin abinda wasu daga cikin gama garin mutane jahilai suke faɗa su jingina wa manzo sallallahu na cewa idan kuna da wata buƙata to ku roƙi Allah da darajata yace ya gabata wannan hadisi ne na ƙarya babu wani ɗaya daga cikin malamai da ya taɓa rawaito wannan hadisi wala huwa fi shay'in min kutubil hadisi ne da ba za ka same shi cikin ɗaya daga cikin littafan hadisi ba wa mal mashru'u as-salatu alayhi fi kulli du'a abinda aka sani shari'a ta yadda da shi shine duk sanda zaka yi addu'a ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati cikin wannan addu'a ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء wa ghairihi dhakaru salata alaihi saboda haka zaka samu malamai da Allah yayin da suka yi magana akan addu'a a yayin da ake roƙon Allah ruwa ko ake yin wata addu'a dan biyan wata bukata sai kaga sun ambaci salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yadhkuru fi ma shuri'a lil muslimina fi hadhihi al hal at-tawassul bihi at-tawassul bihi amma ba za ka cewa sun gaya wa mutane cewa idan ana addu'ar shayar da fari ko wata addu'a ba ji sun ce a yi tawassuli da jahinsa ba za ka ga sun rubuta wannan ba kama lam yazkur ahadun min al-ulama du'a a ghairillahi kamar yanda babu wani ɗaya daga cikin malamai da ya ambaci kiran wani Allah wal isti'anatil mutlaqati bi ghairihi ko kuma neman taimako haka nan sake ba kaidi babu kaidin abinda mutum zai iya a'a kawai ka nemi taimako a gurin wani Allah fi halin min al-ahwali cikin wani hali daga cikin halaye ba za ka samu wani malami yayi wannan maganar ba a cikin littattafai na malamai abinda za ka ji sun rubuta ka roƙi Allah su kuma rubuta maganar ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa in kana bainahuma farqun fa inna du'a ghairi kufur duk da cewa akwai bambanci tsakanin shigar da tawassuli a cikin addu'a wanda wannan ba ba wai ya kai matsayin kafirci ba matsayinsa matsayin abin da ba ya da tushe ya shari'a amma ba bai kai matsayin da za a kafirta mutum a kansa ba sabanin ka kira wani Allah ka roƙe shi abin da Allah ake roƙa ka dogara da wani Allah kamar yadda kake dogara da Allah ka nemi taimakonsa akan abin da babu mai iya yin shi sai Allah babu shakka malam yace wannan kafirci ne wali hadha lam yunqal du'a ahadin min al-mauta wal ghaibina lal anbiya wala ghairihim an ahadin min as-salaf wa immatil ilmi saboda haka ne ma ba a samu wata ruwaya da take nuna halaccin a kirawo a roki wani wanda ya riga mu gidan gaskiya ya mutu ko wani ga'ibi wanda baya tare da kai cikin annabawa ko waninsu an ahadin min salafi ba a ruwaito irin wannan addu'a daga ɗaya daga cikin magabata ba wa immatul ilmi da limamai na ilimi wato da ibn taymiya nan yake baka a matsayin manhaji na addini manhaji wanda magabata suka rayu a kansa shine shi addini ana fahimtar sa karkashin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata ba bisa fahimtar yan baya baya ba babu shakka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama su suka fi fahimtar su suka fi kowa fahimtar alkurani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka fahimtar su ce akan gaba kafin kai ka kawo taka to sai ka bincika su yaya ta su take sai ka fahimci addini kamar yadda suka fahimta domin ba za ka taɓa yin da'awar cewa ka fi su fahimtar addini ba don haka ka fahimto wani abu karkashin aya alkur'ani ko ka fahimto wani abu karkashin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama abinda abubakar da umar da usman da abu huraira da anas ba su fahimce shi ba babu shakka duk wanda ya yi wannan da'awar to abinda za a yi masa kallon da za a yi masa kallo na mahaukaci ba mai hankali ba kallo na wani susu su zararre ba wanda yake da nutsuwa wanda ya san ina yake nufa ba to ibnu taymiya yake nuna maka cewa manhaji na da'awa manhaji na addini shine ka gina da duk zaka gina na addini akan alqur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne a sahun farko na magabata sannan almajiransu sannan kuma almajiran almajiran su sannan kuma limamai na shari'a irin su imamu eh, al-imamu malik irin su imamu ahmad irin su shafi'i irin su al-bukhari irin su muslim tirmizi nasa'i abu dawud irin su sufyanu thauri sufyan ibn uyayna hammad ibn zaid hammad ibn salama da sauransu da sauransu wanda suna nan wanda su ne suka yi wa addini hidimar da babu wani wanda ya zo daga bayan su yayi irin tasu hidimar su suka fahimci addini fahimta mai faɗi mai zurfi saboda haka duk sanda za ka gina wani abu da sunan addini to ya kamata ya zan waɗannan su suka fara fahimtar wannan abu shi yasa mu da awar ahlus sunna muke dabaibaye dukkan wani dan bid'a da zarar ya kawo wata aya ko hadisi yayi mata yayi masa fassara bisa fahimtarsa sai mu ce wani malami ne cikin magabata ya fassara wannan abun yadda ka fassara shi to nan ne gizo ke sa sai ka gadi ya dabirci ba mu ki cewa aya ce ta alkur'ani ka kawo ba ba mu ki cewa hadisi ne ka jawo ba amma a yadda kai ka fahimce shi wane ne ya riga ka ko ku a kai ne farau da zarar ka ce kai ne farau to ka zama fara ka ka gama ka gama ka gama kulla kanka kai ne faru kai ne ka fara to shikenan ni ba naka nake so ba in ka ce a'a ai da man can haka haka ake yi to littafan nan suna nan sai ka ɗauko ka nuna mana a cikin littattafan maliku ne ko almajiransa ko littattafan shafi'i ko almajiransa ko ahmad ko almajiransa cikin shuruhul hadith nan da aka rubuta cikin su ne suka ce hakan ake nufi sai ka kawo ka nuna to daman su daman ba makaranta wannan littafin suke ba saboda haka littafin ma inda za ka rika ba bashi satar an sama ba zai iya sata ba kaddara ma akwai wata yan magana da zai iya rikewa inda za ka ce masa ma ga littafin bai ma san su ba saboda haka kaga anan sai dai ce amma a tile ba abin da zai iya faɗa shi yasa wato ba za su tsaya su iya kare abin da suke da hujja ba shi yasa sau tari sai dai a yi amfani da karfi ko kuma a yi ta ziga jama'a cewa kan ku saurare su ko a yi ta kazafi da sharri ana cewa makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba sa san annabi fushi suke da shi to iya abin da kawai za a gaya ba za a gaya ba a faɗa kenan amma sai a kawo maganar da take kiyayya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗe ta a ce ga ta nan ita ce kiyayyar a gani aka bincika sai a samu irin ta malik yake faɗa irin ta ahmad yake faɗa irin ta shafi yake faɗa irin ta waɗancan magabata suke faɗa gabanin sahabbai da yawa sun faɗe ta to su ma duk makiyan manzon Allah ne yanzu kai ne masoyin shi kaga babu shakka a nan ne gaskiya take bayyana to shi za ga ibnu taymiya duk sanda yazo magana sai ya ce abu kaza abu kaza babu shi a cikin littafan malamai babu shi a cikin littafan limaman shari'a kaga anan in za ka balance shi sai ka tabbatar da abin da yace babu ba ko hadisin da yace ƙarya ne kai kuma sai ka yi kokari ka tabbatar da shi tun da dai isnadin nan abu ne wanda yake yana nan kowa wanda ya karanci abin ya san shi amma kawai ka je ka kawo wani abu da ba gane shi ba ka zo kana kana ta surutu wannan alama ce ta jahilci da wauta in ba a garin nan ba ɗazu ina duba wani littafi da aka bani wani mutum ni ba na ɗaukar mutumin mai hankali ne ina ga kamar ya dan zautu in ba irin kayi karatu kayi karatu kana so ka dan ɗebe wa mutane kewa ba kana karatu na bisa sabi ba ma za ka kawo shi ba idan ka kula cewa an gaji wani yana gingadi to sai ka dan jeho shi haka a irin wannan mahallin amma ba mahalli ba na na ilimi dan ni bana daukar shi wani mutum ne mai hankali gaskiya ina ganin abin da cika wannan wannan sakarci kuma sakarki kuma irin wannan kuma sai ka samu wasu sakarkaru suna saya da niyyar sun samu abun abun fada laraba suna cewa li kulli saqifatin laqifa duk abin da zaka sayar sai ka samu mai tsintarsa kuma ya ji daɗi kayar da shi kai baka so wani kuma sai ganshe yana yana farin ciki ya tsinta ya kawo wani hadisi a tirmizi ce to ai da manzo Allah ya faɗi cewa za a kashe malam Ja'far kai manzo Allah da ya faɗa ya ce za a kashe malam Jafar kai sai ka eh, Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman manzo Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai kun kashe limamin ku sai ya kara abrake da kanku sai ya kara wani abu abrake da kanku sannan kun da ki junanku da takubba sannan kuma kun wawashe a shararanku sun wawashe dukiyoyinku ce to kaga anan ai malam Jafar limami ne kuma yana sallah aka kashe shi to kaga kaga mahaukaci ba kun ba mahaukaci ba na farko dai hadisin bai inganta ba na farko kenan to kaddara ya inganta hatta taqtulu imamakum shi meye imam agunsa limamin sallah wanda in kaji itlaqin imam ana nufin shugaba in ka koma wasu littafan shuru na hadisi irin su faidul qadir irin kamar tuhfatul ahwazi da suka yi shari'in hadisin sai ka gama wasu na cewa kamar yanda aka kashe sayyidina usman kaga wanda aka kashe din ma a hadisin yana nuna falalarsa ne ba ba wai yana duka kankancinsa sa ba sai sai wa qad qatalu usman ma'ana abinda ake nufi da shugaba anan ba limamin sallah ba shugaba na al'umma sai kun yi fito na fito da shugaban ku kun kashe shi in ka ce limamin sallah ake nufi da annabi ya faɗi maganar farkon wanda aka kashe yana sallah shine wa sayyidina umar kuma wanda ya kashe shi din yana cikin sahu ma to kaga anan su kan sayyidina umar zaka yi ka ce gashi nan shi ma ai an kashe shi yana limanci kuma sahabbai su ne waɗanda ake nufi da wannan ka ka shiga layi shi a kuma saboda haka a nan waɗanda ma za su ɗau hadisin su a matsayin ma ingantacce suna magana a kan waɗanda za su yi wa shugaba tawaye har su kashe shi shi ne abin da ake nufi amma sai ce to gashi limami ne sun kashe shi da kansu kuma ya ce yana sallah wasu wasu marasa tsoron Allah suka zo suka shiga ba ba mamun bane kuma a hadisin a can fasara ya kara wani abu da kanku kuma a can kasa wani ya zo yana shanni yana cikin sallah sai wasu wanda ba su tsoron Allah suka zo suka ka dan bid'a ba da hankali sannan yace sannan bayan an kashe shi yan siyasa suka rika rigingimo a tsakaninsu aka ringa kashe-kashe to kafin a kashe shi an yi kashe-kashe ba a kashe-kashe a kasar da sunan siyasa kafin a yi wannan shekaru da suka wuce ɗaruruwa ba a yi wannan ba to me yasa sai yanzu ne hadisi ya gaskata can ba bai gaskata ba bayan kashe sayyidina usman wani irin ba ta kashi ne ba a yi ba cikin al'umma da ta wannan shi yake nuna sukan sayyidina usman ko sukan sayyidina ali ko sukan na na aisha ko sukan muawiya to kaga dan bid'a idan wato yayi magana sai kaga cewa maganarsa ta tattara bid'o'i da na farko ta kunshi rashin hankali na biyu ta kunshi jahilci na uku ta kunshi wauta dan wani jahilin zaka samu kuma jahili ne amma yana da yana da nutsuwa to sai ka same shi da wauta sai ka same shi da son zuciya sannan kuma sai ka samu wasu bid'o'i kuma sun shiga karkashin maganarsa sai ka ga maganarsa ta wani bangare ta yi kama da ta shi'a ta wani bangare ta yi kama da ta khawarijawa ta wani bangare ta yi kama da ta zindiƙai mulhidai wato sai ka samu kullu sharrin fihi to matsalar a ce mutum yana magana ba ilimi ko ba hankali ba ilimi kuma ba hankali dan in aka samu ɗaya to za a samu ɗaya in aka samu hankali to hankali zai sa mutum linzami kaga cewa yana tsayawa inda Allah ya ajiye shi in aka samu ilimi to ilimi na gadar da hankali amma in aka rasa biyun to an kuma shiga wani wani bala'i sai kawai mutum wata rana ya tsinci kansa cikin masu cewa kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabu sa'id nasma'u kaga tabbatar da bangaren ilimi kenan ba mu ba mu saurari ilimi ba ba mu san wani abu ilimi ba aw na'qilu ba mu da hankali wauta kawai muka sa a gaba da a ce mun tsaya mun nutsu mun yi ilimi ko mun tsaya mun yi aiki da hankalin da Allah ya bamu da yau ba mu samu kanmu cikin yan wuta ba sai yasa za ga wani dukkanin sharuɗan shiga wuta sun tabbata a kansa Allah ya shi malam yace wa inna ma zakarahu ba'd al mutaakhirin mimman laysa min a'immat al ilm al mujtahidin ce wannan magana ta tawassuli zaka samu wasu ne daga cikin waɗanda suke yan baya baya waɗanda ma ba sa cikin limamai na ilimi masu ijtihadi bal ma za ka samu su suna korewa kansu martaba ta mujtahidi wato za ga su sun yarda cewa su muqallidai ne waɗanda suke bin wasu ne ido rufe ba waɗanda suke yin duba da izini da hujja bane su da kansu sun yarje wa kansu wannan matsayi kuma su ne za ka samu suna irin wannan bi khilafi qawlihim sabanin waccan magana as'aluka bi jahi nabiyina aw bi haqqihi wato waccan magana ba ta tausuli ba maganar kiran wani Allah zaka samu wasu ne wanda ba malamai ba waɗanda ma ba sa daga cikin malamai masu ijtihadi bi khilafi qawlihim as'aluka bi jahi nabiyina aw bi haqqihi sabanin wani yace ina roƙonka dan darajar manzon Allah ko dan haƙƙin manzon Allah fa inna hadha mimma nuqila an ba'd al-mutaqaddimina fi'lu wannan an ciro wasu daga cikin magabata wasu kaɗan daga cikin magabata sun yi wannan kamar yadda duk bayanin haka ya gabata walaysa walam yakun mashhuran bainahum amma ba abu ne da ya shahara tsakankanin magabata ba ba abu ne sananne a cikin su ba wala fihi sunnatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba wata sunna ce ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan abu ba bal sunnatu tadullu ala nahyi anhu bal ma sunna tana nuna hana wannan abu kama nuqila zalika an abi hanifa wa abi yusuf wa ghairihima kamar yadda aka nakalto haka daga abu hanifa da abu yusuf da wasu su kamar yadda ya gabata mala yace wa ra'aytu fi fatawal faqih abi muhammad ibn abdussalam yace naga wata magana a cikin fatawar malamin fiqh din nan abu muhammad ibn salam shine izzuddin abu muhammad abdul aziz ibn salam. wanda aka fi sani da sultanul ulama ana masa wannan take da cewa sultanul ulama'i malamai da yawa suna cewa ya kai mataki na wato musamman malaman shafi'iyya suna cewa ya kai mataki na ijtihadi wato ya kai matakin da zai iya ijtihadi ya faɗi hukunci ba tare da ya jingina da wani limami ba ya rasu hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kara 600 wato 660 wannan malami a Masar ya rayu kuma yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke faɗar gaskiya ba tare da suna jin tsoron kowa ba ya fuskanci sarakuna ya yi fito na fito da dama daga cikin azalimai na wannan lokacin wanda a wannan lokaci wasu ma sun yi rika zaton cewa ma kashe shi za a yi saboda irin yadda ya rika fitowa yana fuskantar azaliman sarakuna musamman waɗanda suke asalinsu ma bayi ne an sayo su ne an kawo su cikin daular abin nan daular musulunci da sunan bayi su yi gadin sarakuna kamar yadda aka sani a daula ta banil ayyub ko bani ayyub kai tun ma lokacin daular abbasiyawa sun rika sayo baye daga farisa da irin su taki suka rika sayo su suna kawo su cikin fadarsu domin su rika yi musu gadi saboda kowa bai yarda da kowa ba mutum zaka ga in ya hau kujerar sarauta to bai yarda da kanin sa ba bai yarda da wansa ba bai yarda da babban sa ba ballantana wasu can a waje gani yake yi in suka samu dama za su yi masa juyin mulki kuma juyin mulki ba wai kawai a juyin mulki a kwace kujera a kyale shi ba a'a yankan rago za a yi masa kuma haka ta yi ta faruwa sai mutum da ya samu kujera ya samu sarauta to wani ɗan uwansa ne zai yi masa tawaye ya fito da mayakansa a zo a yi ba ta kashi in ya yi sa'a ya yi rinjaye a kan uwan nasa ya cire shi da kan kujera kuma ya kashe shi wanda yake da rahama ne shine wanda shine zai jefa shi cikin kurkuku ya manta da shi to haka aka rika samu ka duba rikici tsakanin alawiyun masu danganta kansu da gidan sayyidina ali da kuma al-abbasiyuna masu danganta kansu da gidan al-abbas ibn abdul muttalib kaga yayan baffanni ne amma aka rika fito na fito aka rika zubar da jini lokacin daular abbasiya aka rika fitar zubar da jini ba a ga miciji tsakanin al'alawi da al'abbasi to wannan ta sa sarakuna sai suka rika jin tsoro idan mutum ya samu sarauta maimakon ya dogara da runduna ta daularsa waɗanda duk galibinsu ko ma dukkaninsu larabawa ne sai ya ga ba zai iya amince musu ba sai ya je taki ko ya je farisa sai a je a siyo waɗanda ko larabcin ma ba sani ba sai a je a so su a matsayin bayi sai a zo a yi musu training na soja saboda haka su za su rika gadin sa to tun daular lokacin daular abbasiya aka fara wannan lokacin daular banu umayya ba a samu wannan ba daular banu umayya daular ce ta laraba zalla daular banu abbas su suka fara wannan ganin irin fadace-fadace da yaƙe-yaƙe da aka yi to sai suka yi wannan a kwana a tashi waɗannan sojoji da ake kawowa wanda asalin su sayo su aka da sunan bauta sai suka yi karfi karfin da kuma ba yadda kuma za a yi da su a kwantar da sun yi karfi sun kafu sun san dukkan wani shigi da fici dukkan wani loko na harkar sarauta da makida da makirci da kitififin da za a yi a kayar da wani sarki ko a naɗa wani sun sani sai ya zama na sarautar duk da cewa ba su za su hau a lokacin ba amma kuma a hannun su take saboda haka wanda yake so ya yi sarauta cikin 'ya'yan sarki sai ya samu amincewa su da yarda su in ya samu amincewa su da yarda su ko da sarki zai ce ya naɗa wani shine magajinsa in ya mutu shine zai hau shine mai jiran gado in ya mutu shi zai hau to in dai waɗannan ba su amince da shi ba ko ya hau za su cire shi kuma cirewa ba wai cirewa ta ruwan sanyi ba a ce ya sauka a'a kashe shi za a yi ko dai a sa masa dafi ko a shiga a yanka shi a soka ko a tura masa eh, eh, eh, katti cikin dare su kace kace da shi kashe gari a kwashe gawarsa shi kuma wannan ya zo ya dare kujerar to saboda haka sai ya zama na karfin da suka yi kowa sai ya haɗa kai da su in yana so ya yi sarauta kuma ya danganta da irin kyauta da za ka rika yi musu da abin da za ka rika basu wanda ya fi basu shi za su goyi bayansa kuma wani lokaci sai su rika goyon bayan wanda suka san cewa yana da nasabarsa tana da 'yar alaka da tasu ta farisawa misali kun san sarakunan suna samo kuyangi matan farisawa a matsayin kuyangi sai su yi sadaka da su in suka yi sadaka da su ‘ya'yansu da za su haifa kaga ‘ya'yan sarakuna ne amma kuma ta wata bangaren suna da dangantaka da farisawa sawaka su sojojin da sai suka san wannan dan sarki din saboda uwarsa ba su ta saboda haka idan aka ce ga wanda zai yi sarauta bayan mutuwar sarki wanda gabansa da bayansa ba ba ba balarabe ne sai ya zama na dole ya kaffa kaffa in yana so ya sarauta ya sarauta ta dole to shi ma sai ya je ya kawo nashi wanda za su yi masa gadi saboda haka sai suka yi karfi lokacin daular bani ayyub bayan an kashe sarki jimuddin Saleh bayan an kashe shi ba afwan bayan ya mutu ya kasance ɗansa da zai yi gadansa wani sakarai ne su ne mara hankali da aka turo shi ya zo ya karɓi sarautar a Masar sai ya zama ya rika almubazzaranci da dukiya ya rika almubazzaranci da dukiya saboda haka sai su waɗannan sarakuna a waɗannan sojojin sai suka ga ya kamata wannan su kawar shi da suka kashe shi kisan wulaƙanci a baidar jama'a bayan sun kasance suka kashe shi sai suka ɗauko wata matarsa abin wata saɗakan shi sarki mai mutuwa ana ce da ita shajaratul dur sai suka ɗora ta akan kujera a tarihin musulunci kakaf wannan mata ita ce farko da ta fara zama kan kujerar shugabanci a masar to amma ba za ta iya shugabancin ba mace ce sannan kuma ga waɗannan zinduma zinduman katti a gefenta ba yadda za a yi ta yi ta wani shugabanci su ne za su rika jujjuya ta da remote control don haka ta ga shugabancin ba za yi yiwu ba sai ta sai ta dubi wani mai ƙarfi daga cikin su ta aura sai ta auri wani da ake kira Izzuddin Aibak ɗaya daga cikin waɗannan ribatattun abin nan waɗannan sojoji sai ta aure shi da ta aure shi tun da ta aure shi a nufin ya zama mata makari saboda ta yi samu ta yi mulki to kaga shi tun da shi ne mijinta ba yadda za a yi kuma ya saka mata komai sai ta ga cewa a'a ya wuce gaba fa ya ana taka mata birki sai kawai ta yi filan ɗin kawai shi ma ta kashe shi kawai sai ta kashe shi da ta kashe shi ‘yan uwansa tunda duk waɗanda ke kewaye da ita duk ‘yan uwansa ne saboda haka sai suka ce to ba su yarda ba nan da nan suka kawo ta suka mata kisan wulaƙanci aka kwashe ta bayan an kawo wato mata bayi mata da kuma matan shi wanda ya mutu aka kawo su aka ba su abin nan aka ba su itatuwa a hannunsu aka ce sai ta dukan matan nan sai ta mutu suka yi ta dukan ta sai da ta mutu aka kwashe ta tsirara aka jefa ta bayan gida saboda haka a lokacin wani da ake kira kotos sai ya hau sarautar to tun daga nan kuma sai sarautar ta koma hannunsu za ka ji ana tarihi ana cewa daulatul mamalik waɗannan su ne mamalik ɗin sai ya zama sarautar masar ta koma hannun waɗannan mutane to a zamanin su shi wannan izuddin ibn Abdul Salam ya bayyana yayin da kiristoci na yammacin duniya musamman yankin faransa suke kawo wa musulmi hari tatar su ma suna dannowa suna kokarin su kwace kasashen musulmi to a lokacin an yi curko curko yaya za a yi a fuskanci waɗannan mayaka sai aka ce to a sa wa jama'ar gari haraji su rika biya domin a samu kuɗin da za a fita yaƙi da shi shi wannan malami da aka kirawo malamai domin su bada fatawar kowa ya rika bada kuɗi da aka tara su sai ya ce ai ba a isa ba kuɗin nan da kuke gabana dukkan ku ai ku ne kuɗin gwamnatin tunda dama an sai kuma mu san da kuma aka yanta ku ba ce mu mu san da aka ban san dai an sayo ku iyayenku da iya duk sai ku aka yi ba a ba yanta ku ba da haka ku ne kuɗin a kama a je a sayar a samu kuɗi a zo a fita jihadi waga ya ɓaro ta saboda haka dole suka kyale jama'a suka rika shiga kudaden da suka taskake gwalagwalai da suka boye a gidajen suka rika fito da su sun hakura da karba daga wurin mutane tunda sun ji ana magana sayar da su saboda haka da wannan aka fito Qutuz ya yaƙi Tatar a yakin da ake kira waqa'atu shittin wanda take da suna a tarihi ba a taba zaton cewa za a samu sarkin da zai karya Tatar ba aka samu Qutuz shi ya yi wannan wanda shi ma bai jima ba bayan ya karya tatar shi ma aka kashe shi wani da ake kira al-zahir beveres ya hau kujerar mulki din wanda aboki da aboki ne amma sai kashe shi sai ya hau kujerar mulki to shi izuddin ibn abdussalam tun zamanin sarki najmuddin ayyub aka san shi da fito na fito wajen faɗa gaskiya akwai lokacin da shi sarki najmuddin ya fito cikin kasaitarsa ya fito cikin dogarawansa da sojojinsa da makamai ana masa fareti ya zo an zauna sai ga sultanul ulama izuddin ibn abdussalam ya zo ya same shi dogarawansa duk zagaye da shi rike da makamai irin takubban nan ga wajini na wuce ya shigo ya ce kana ina kana ina ka bari gari aka cika shi da gidajen giya da gidajen karuwai sai sarki ya ce to ai shi ba a zamanin sa ne aka yi waɗannan gidaje ba tun zamanin ubansa da kakanninsa suke shi ba shi ya yi su ba yanzu ne ce aha ashe kai kana cikin mutanen nan da Allah yake ba mu labarin su inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun daga nan sarki jikinsa ya sanyi ya ce to je ka insha Allah za a magance abu nan take ya bada umarni duk inda ake da gidan giya a je a rusa shi da suka fito sai yake cewa kai malam ya aka ka iya wannan jarintar ai ni na zaci cewa da ka fara magana kanka zai zai zai fita daga jikinka sai yake cewa ai na halarto girman Allah ne lokacin da nake masa magana sai na ganshi kamar yan magi استحضرت عظمة الله فرأيت السلطان أمامي كالقط da na halarto girman Allah a zuciyata sai na rika ganin shi kamar wata mage yanzu sai ji tsoron mage dan wani lokaci kuma ya zama ana son shi sannan kuma ko wani abu da ya shahara da shi a zamanin sa yana kokari wajen yakar bid'a shi ne wanda suka yi ta fito na fito da ibnu salah akan salatun raga'ib salatu nisfi sha'ban in sha'ban ya raba tsakiya sai jama'ar gari a fito a taro a filin idi sai a yi wata sallah ko ita sunanta salatun raga'ib yadda dai kaga ana taron maulidi ba haka suke yi saboda haka shi kuma sai ce wannan bid'a ce suka ce sallah ce ce eh amma ba haka manzo Allah ce ayi ba ko ya ce ayi irin wannan sallah ya rika hudubobinsa akan haka duk sanda abin ya zo sai ya hudu ba su soki abu ibnu salah malamin hadisi ne amma kuma da shi ake wannan sallar to shi ne sai suka fara fito na fito da wannan fito na fito na ilimi ibnu salah sai rika dan kakkaucewa cewa shi ya yarda hadisin da aka rawaito bai inganta ba shi malamin hadisi ne ya san hadisin da ake hujja da shi bai inganta daga annabi ba sai ce ya yadda bai inganta ba to amma tun da sallah ce mutane suke yi a basu in ba su yi sallar nan ba sai su je su yi wani abin da ba sallar ba ma a gane su yadda dai kaga yan bid'a suna mana hujja sai a basu in ba su ba su suka yi sallar ba to sai su je su yi kada kada ko wani raye raye ko wani abu amma kaga sallah sallah ce izzuddin yake cewa kai dai ka taso kana yi tare da su kana malami baka taba musu inkari ba yau in ka yadda babu kyau za su ce dan menene da ka san babu kyau kuma muke yi tare da kai don haka ka taso ka da ana yi da kai ana dama da kai ba za ka iya janye jiki yanzu ka ce ka ba ka ba sa ba shine kawai amma ka san abin da kake ba daidai bane to an san shi da wannan shi yasa ake masa taki ma a lokacin da sulfanul ulama ina ga mun cinye karatun mu akan wa ra'aytu fi fatawal faqih abi muhammad ibnu abdussalam sai mu dakata anan insha Allah wa asati na gaba dora وصلى الله وسلم على نبينا محمد Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ne ce a gaya masa fassarar wannan hadisi an abi Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقلها حديث ينا شيوا أنكر بودك أبو موسى الأشعري ألا قال مصير ده daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta'ahadu hadha alquran ku rika bibiya da kulawa na wannan alqur'ani ta hanyar bita ta hanyar tilawa fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantse da wanda ran muhammadu yake a hannunsa sallallahu alaihi wasallama lahu wa ashaddu tafallutan min al-ibli fi ya fi tsanani wajen saurin kuɓucewa fiye da raƙumin da yake cikin da baibayinsa wato yadda alkur'ani zai yi saurin kuficewa idan ba a bibiyar sa sama da yadda alkur'ani abin nan raƙumin da aka sa masa da baibayi yake kuficewa don haka yana buƙatar duk mahaddaci ya rika bibiya ta hanyar alkur'ani ta hanyar tilawa wannan kuma ya ce menene ingancin wannan hadisi kuma menene maganganun malamai akan sa an abi hurairah radiyallahu anhu kala qala بينما رجل يصلي مسبل hadisin ya ce daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace wani mutum yana sallah ya saki izarinsa wato abin nan zaninsa kwarjallansa قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو صلى الله عليه وسلم يجي اذهب فتوضا جي كساكي الولاء فذهب فتوضا سي متمن يجي ساكي الولاء ثم ja'a sannan ya zo faƙala idhab fatawadda ya ce je ka sake alwala faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullahi malaka amartahu an yatawadda me yasa ka umarce shi ya alwala thumma sakatta anhu sannan kuma kai shiru baka ce masa komai ba qala in li annahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu shi saboda yana sallah tare da ya saki kwarjallansa wa inna allaha la yaqbalu salata rajulin musbil Allah baya karbar sallar mutumin da yake sakin tufarsa rawahu abu dawud bi isnadin sahih ala shart muslim abu dawo da rawaito shi da kyakkyawar sarsala kamar yadda yake rubuce a bisa sharadin muslim wannan hadisin bai inganta ba duk da cewa nawawi ya inganta shi da wannan siga amma bai inganta ba saboda haka sallar wanda ya saki izarin ba cewa ake yi ta lalace ba kuma anan in sallar sace ta lalace me ya hada da alwala lalacewar sallah baya lazimtar da lalacewar alwala idan ka ce alwalarsa ta lalace kenan yana daga cikin abubuwan da suke lalata alwala mutum ya saki tufarsa sakin tufa wannan ba shi da alaka da lalacewa alwala aikata laifi a cikin sallah ba shi da alaka da bata sallah illa iyaka sallar ka tana nan amma kuma laifin ka ma yana nan da a ce mutum wal iyazu billahi ana sallah zai saka hannu yayi ma wani sani ya sace masa wayarsa ko ya sace masa kudin sa a gama sallah lafiya da shi sallar sa ta yi amma kuma alhakin sata nan kuma yana kansa saboda babu talazumi tsakanin aikata laifi da kuma kyautatuwar sallah ko rashin kyautatuwarta hadisin bai inganta ba ballantana ya zama hujja a cikin wannan matsala wannan ya ce ina son fassarar wannan hadisi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara sufratin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wato ya ga alamar turare a jikin Abdurrahman ibn Auf fa qala ma hadha yace da shi meye wannan قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن وات من ذهب na auri wata mace a bisa awon wani dunkule na zinari. wato sadakin da na bata kala barakallahu laka aulim wa lawishan yace Allah ya albarkace ka ya sa maka albarka a cikin aurenka kuma ka yi walima ko da kuwa da akuyaci. wannan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga alamun ni'ima tattare da abdurrahman ibn auf ya ga alamun wato ado da kwalliya har ma ga alamun turare nan a jikinsa ya ce yaya haka kuma dan bai saba ganin shi haka ba sai ya gaya masa ai aure ya yi ya kuma ba da sadaki na zinariya sai ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya albarkaci aurenka ka yi walima ko da kuwa da akuya ne kaga wannan yana nuna cewa wato ba dole bane dan zan yi aure sai na gaya ma ko da ko muna tare da kai ba laifi bane dan ka ji na yi aure ban gaya maka ba abdurrahman ibn auf kaga babba ne babba ne cikin mu asharatul mubashirin bil janna yana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yau da gobe manzo sallallahu alaihi wasallam ya san irin shigar da yake yi ma to amma wata rana sai ya ganshi yana kanshi yana walwala yana farin ciki yana fara'a baki har kunne yace ya haka kuma yace ai aure nayi kaga manzo Allah ce amma yanzu kai aure amma yanzu kai aure ba gaya mana ba ka san mu muna da irin wannan kai aure muna tare da kai ba gaya mana ba dole za mu ji haushi to manzo sallallahu alaihi wasallama bai daura a kansa dan ba a yin wani gayya haka in za a je aure a wancan lokaci a je aure kawai ga ƴan uwansa ga ƴan uwan matar shi kira daura aure baki alaikum to sai ya ce da shi aulim walau bishat bayan ya yi masa addu'a sai ya ce to kai walima ko da da akuya ne wato a matsayinka na mai kuɗi abdurrahman bin auf yana cikin masu kuɗin sahabbai ce ko da da akuya ne wato a matsayinka na mai kuɗi kamata yi a ce an yanka mutane shanu ma sun ci to in baka samu yin wannan ba ko da akuya ka yi wannan ba shi ke nuna cewa kowa zai yi walima ba kar ta kasa akuya ka ce an ce abin nan Abdurrahman ibn Auf aulim walau bisha sai ka nuna wa sai ka duba wa aka gaya ma wannan shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi walima ba da akuyar ba yayi walima da dabino lokacin da ya auri safiya ya ya ya ya fito ya ya lokacin da aka ya aure Zainab bintu Jahsh ma ya fito yayi walima amma dabino ne kawai aka kawo aka kaga kenan wannan shi nuna ba wajabci bane sai an samu akuya din a ba inda aka ce in za a yi walima a yi wa'azi annabi sallah shi ne shugaban masu wa'azi amma ba taba jin cewa ya barke da wa'azi ba dan walima a kawo wa mutane abinci su ci su watsi wannan ita ce walima walima da larabci ta'amul ursi ta'amul ursi shine walima abincin da ake ci saboda aure saboda angwanci amma sai ya zama ta'amu wa wa'azul ursi haka sai sai wani ya ce malam zan gayyace ka zan yi aure a'a zan gayyace ni wa'i masa wa'azi ta a'a manzo Allah ba wanda ya taɓa zuwa gayyace shi ya je wa'azin walima wani lokacin ma kamar yadda man sani ke cewa wa'azin ake yi ba abincin sai ku zo wani ma ya ki cin abinci yinin gaba daya saboda yana yin tanadi yana zo yana jin cewa za a kawo wani kabaki mai romo saboda haka ya bar cikinsa ba komai a ciki sai ya zo kuma shuru shuru shuru shuru sai a yi ta wa'azi karshe kawai malamin mai wa'azi shi kadai zai ci shi kadai ba an gama wa'azi za a ja daki a bashi abinci ya ci a bashi madara ya sha kaga wannan ba daidai bane walima shine ta'amul ursi ka kira mutane su ci abinci a watsi ita ce walima in kuma kana da wani abu na wa'azi bayan an gama walimar kuma sai kuma a zo a yi wa'azin wannan kaga ba shi da dangantaka da wannan auren naka a a ba ce akai tawaran dauran aure ba ba sharadi bane ai mun taba magana shi taron ba wai sharadi bane sai an yi gayya kuma dan an zo da yawa ba kuma laifi bane eh. an gane ko dan an zo da yawa ba laifi bane amma kuma rashin zuwa da yawa din ba sharadi bane sai zaka ce ai auren ma ba a ma taru ba a to ai ba wani abu bane ko ba a ma cika ba sai ga wani ma har alfahari yake da cikar to sahabbai ba haka suka suka rikai ba karin bayani dangane da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi baghdul ansar alamar imani san mutanen madina kuma alamar munafici kin mutanen madina al-ansar sahabban da suka taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira da shi da musulmi suka ba su masauki suka ba su wato taimako da tallafi suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙe-yaƙensa da kafirai babu shakka alamar mutum mumini ne ya so abinda annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Allah da manzansa suke so wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah alama ce ta imani idan har mutum zai ki abinda manzon Allah yake so ya tsani abinda manzon Allah yake sha'awa babu shakka wannan alama ce ta munafici shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ayatul nifaqi baghdul ansar alama ta munafici kin mutanen da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam game da hadisin da ka kawo ranar juma'a na ba kauyen da ya zo ya yi wa annabi tambaya game da tashin alkiyama ne nake son ƙarin bayani a kansa domin 'yan bid'a suna dogaro da shi akan cewa mutum ba sai ya yi aiki ba sai ya yi aiki inda yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi hadisin ba haka yace ba cewa almar'u ma'a man ahabba an ce ya ce bai yi tanadi salloli da yawa ba amma bai nuna baya sallah ba bai nuna kuma baya yin wani abu a ba mai kiyamun ne da yawa ba kuma dukkan galibin musulmi haka suke masu yin kiyamun lailin ai ba su suka fi yawa ba marasa kiyamun lailin su suka fi yawa marasa yin azumin mukan na su suka fi yawa amma kuma wanda ba shi yake nuna ba sa son sunnar ba ba shi yake nuna suna yakatta ba ashe kaga in kana son annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka so sa da yake yi ko da kai baka iya samun karfin yin ta ba dan kaga mutum yana azumin alhamis da da litinin ba za dan ba ka yi ba za ka kuma ki azumin alhamis da litinin ba kuma ba za ka rika kirkiro wasu bid'o'i ba waɗanda za su danne sunnonin manzon Allah ka ce kana son sa ba kuma za ka yi abin da yake yi ba kuma za ka tsani mai yi kuma ma za ka kirkiro wani abin da yake kishiyar na annabi sallallahu alaihi wasallam ina son yake kaga babu shi wannan mutum da annabi ya ce masa almar'u ma man ahabba shi ba irin waɗannan sifofi ne da shi ba ba yaƙar sunna yake ba ba tabbatar da bid'a yake ba da haka ta yaya za ka kiyasta mai yaƙar sunna mai kira zuwa ga bid'a da wannan ka ce shi ma wai yana son manzo Allah dan haka yana tare da manzo Allah ka ce tun da an gama wannan ba kawai shi ma ya zama kamar ba kawai ba kawai nan ba dan bid'a bane ba mai yaƙar sunna bane waɗannan su ne tambayoyin mu na yau Allah madaukakin sarki ya taimaka mana kuma waɗanda suke da addu'a suke neman addu'a a gurin mu mu gaba ɗayan mu mu sa su a cikin addu'a mu Allah maɗaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke tare da wata damuwa ubangiji ya yi masu Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in